a gurguje bai yau tana magana ne kan wata munasaba muhimmiya wato sabuwa sabuwar shekarar musulunci sabuwar shekara ta islama a yau ita ce ɗaya ga wata yau ɗaya ga watan ɗaya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu duk da wasu na kirgawa yau shine biyu ga wata to mu sani tun Allah ya sa muna da jagoranci na sarkin musulmi to abinda shi sarkin musulmin ya faɗa shi ne za mu bi domin ba za mu taɓa samun nasara ba sai da biyayya ga jagoranci idan kowa ya ɗauki ra'ayinsa to sai an waye gari muna da kwanan wata sama da guda goma to da haka ina amfani da wannan dama ina ba mu shawara masu kirgawa da gajiya su yi haƙuri su dawo su kirga daga yau shi ne ɗaya ga wata yau juma'a ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da aiko da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, daga birnin makka zuwa birnin Madina godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan Allah ya tsare mu daga munanan ayyuka da muke aikatawa lalle duk mutumin da Allah ta'ala ya kimtsa shi ya shirye da shi ba ka da wanda zai batar da shi wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba ka da wanda zai iya shirye da shi ya dora hanya kan hanya madaidaiciya Allah ya datsin tsira ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har ranar tashin alkiyama ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna kan doron musulunci kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna bin Allah sau da kafa ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku daga rai ɗaya wanda wannan rai shine annabi Adamu ta hanyar sai ya halicci matarsa Hawwa'u ta hanyar su biyun nan Allah ya halicci duk wanda kake gani don ba abin da zai gagari Allah mu ji tsoron Allah wanda muke magiya da sunansa mu ji tsoron zumunci kada mu zama masu yanke zumunci ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana ku faɗi maganar da ta dace da shari'a yin haka zai sa Allah ya gyara muku ayyukanku kuma ya gafata muku zunubanku hakika duk wanda yawa Allah ta'a yawa manzon Allah ta'a wannan mutum ya rabauta rabauta mai girma bayan wannan ya ku bayan Allah masu daraja ku lura da yadda kwanaki ke shuɗewa suna wucewa yanzu yau da ake magana wata shekara ce muka shiga sabuwa kafin ka ankara sai ka ji an ce sabuwar shekara kuma kafin ka ankara sai ka ji an ce sabuwar shekara yau da ka duba kanka sai ka ga yanzu kai ne mai farin gashi da ka duba jikinka sai ga cewa yanzu fa kana neman shekara 40 ko 50 ko 60 rayuwar mu ce take ta wucewa mu lura da wannan don me jirgin duniya shi tafiya yake baya tsayawa jirgi na rayuwa baya tsayawa wata tasha rayuwa tafiya take shin ko akwai a cikin mu mutumin da zai lura da wannan ko akwai wanda zai yi hankali ya lura cewa rayuwar mu tafiya take yi yau da ya gashi Allah ya kawo mu sabuwar shekara waccan shekara da ta wuce a jiya mun riga mun yi ban kwana da ita sannan wancan shekara da ta wuce hakika abubuwa sun faru a cikin wancan shekara da yawa abubuwa masu daɗi da abubuwa marasa ne marasa daɗi daga cikin abubuwa masu daɗi da suka faru Allah ya ban mu da lafiya da imani muna yin addini daga cikin munanan abubuwa akwai corona Allah ya tsare mu kada ya ƙara kawo mana irin wannan mummunan jarabawa da za ta nisa ta mu da addini da masallatai akwai matsala na kashe-kashe duk an samu waɗannan matsaloli abubuwa sun faru da dama a waccan shekara duk waɗannan abubuwa abin da suke gwada maka cewa Allah yana shirin naɗe duniyarsa yau ma na tsawon sama a kasar sijilli diskuto Allah yana shirin naɗe duniyarsa ko da na shirya ko ban shirya ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko kin shirya ko ki shirya ba idan lokaci ya Allah zai nade duniyar sani ta da duniyar kuma ba wanda ya isa ya ce shi ba zai tashi Allah ka sa mu tashi da imani wannan sabuwar shekara abubuwa da yawa na lura sun faru ga mutumin da yake da tunani hakika zamani ya juya yau gashi ya juyo ranar ɗaya ga wata zamani ba zai daina juyawa ba ana cewa yau ɗaya ga wata har ranar tashin alkiyama wata ran ba za a ce ɗaya ga watan ba sai dai a ce yau alkiyama ce Allah ka sa mu je lahira da imani hakika Allah ta'ala ya ba mu labari cewa watanni adadin watanni na Allah guda goma sha biyu ne ba su raguwa ba su karuwa tun daga ran da Allah ya halicci sama da ƙasa ya sanya watanni goma sha biyu idan ka ga shekara ta wuce da wuri to dama manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya yawa ƙarshen duniya zai zo shekara za ta koma kamar wata wata zai koma kamar mako mako zai koma kamar yini yini zai koma kamar mai ɗan sa'o'i kafin ka ankara a ce maka lokacin sallah yayi yanzu muna barin masallacin nan kafin ka shirya la'asar ta yi muna barin wannan wurin kafin ka shirya magariba ta yi magariba ta yi kafin kai wani abu gari ya waye gari ya waye kafin ka shirya yamma ta yi rayuwar mu ce take tafiya a cikin wannan turmutsufin rayuwar za ka yi wa Allah abin da ranar tashin alkiyama ba za ka ji kunya ba a cikin irin wannan yanayi idan mutum ya ce sai rana kaza zan yi kaza sai a waye gari kai baka samu kuɗin ba abin da kake neman ma baka samu ba kuma baka bauta wa Allah ba Allah ya tsare mu daga tabewa hakika Allah ya sanya hanya guda ɗaya da ake gane wata ita ce lokacin da wata ya fito kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul baqara aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla hilal shine jam'i wato jam'in sa shine ahilla jam'i ne na wata jaririn wata waɗannan mutane suna maka tambaya game da jaririn wata ya kai annabi Muhammad kul ka gaya musu hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj jaririn wata lokaci ne da mutane suke gane lokuta daban-daban lokacin azumi lokacin hajji lokacin idi lokacin kaza lokacin kaza Allah ya sanya mana wata ne don mu gane yanzu watan kaza muke yanzu muna watan al-muharram gobe muna watan safar rabi'ul awwal Allah ya sanya kowane akwai abin da Allah ta'ala ya sanya akan yi a cikin sa to Allah ya sanya mana wannan jaririn wata yana fitowa duk bayan kwana 29 ko 30 ya bayyana gare mu Allah ne ya mana haka Abdullahi dan Abbas yace ta ne mutane suke gane lokacin biyan bashi yayi ko lokacin iddan mace ya ƙari yanzu ta iya wani auren ko ko lokacin hajji ya yi ta wannan hanyar. abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ba mu labarin ladabi da yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi idan wata ya fito sabo duk wanda ya dubi jiya zai ga watan a fili musamman lokacin magariba ga watan nan ma musamman garuruwan da ba a yi ruwa ba ko unguwannin da ba a yi ruwa ba watan ya fito wannan wata da ya bayyana yadda manzon Allah yake idan wata ya bayyana sai annabi ya daga hannu ya ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilal rushdin wa khair ya Allah wannan wata ka sa ya sauka gare mu muna cikin aminci yanzu ba sabon wata ya fito ba to ya Allah ka amintar da mu a cikin wannan sabon wata ya Allah ka sa mu yi aminci a ciki kuma mu yi imani ka sa mu zanna lahiya ya Allah sannan ya kai wata ka sani kai ba abin bauta bane ubangiji na kuma ubangijinka ne Allah wannan ita ce addu'ar da manzon Allah yake idan ya ga sabon wata kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih ibn hibban hadisi na 888 yana nan cikin takaridu kitabin sunna na imam al-albani hadisi na 376 yana cikin sahihu kalimat tsayin, wato hadisin ya tabbata ya inganta wannan ita ce addu'a da manzan Allah yake sai mutum ya koya ya koya wa matarsa ya koya wa ‘ya'yansa idan an ga wata sai a ce kun gaga wata ya fito e kowa ya gani e to mu yi addu'a da annabi yake yi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilal rushidin wa khair haka annabi yake Amma abin da zai baka mamaki da yawa daga cikin musulmi ba su ma san yau ɗaya ga wata ba. Ba ma san wata ya fito ba. Ba su ma san yau an shiga sabuwar shekara ba. Ba ma abin da ya dame shi tun da wannan wata ba a ba da Ba albashi. to da haka ba abin da ya dama shi waɗanda yake kirkawa waɗanda za a ba shi kuɗi tabbas kuɗi na da mahimmanci amma lahira kama tana da muhimmanci Allah ka ba mu iko mu wato mu gyara ya ku bayan Allah masu daraja mu sani yanzu muna cikin wannan sabuwar shekara ta musulunci wanda aka fara kirgan wannan wata dalilin wani abu da ya faru a cikin musulunci mai muhimmanci wanda wannan abu shine kaura kaura hijira ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina aka tilasta wa manzon Allah aka matsa mashi aka takura masa dole sai ya bar saboda ya ce a daina bautar gumaka a koma bautar Allah bayan an matsa mashi Allah ta'ala ya ce to na baka izini yanzu kai hijira kuma na zaɓa maka garin Madina a matsayin inda zaka hijira don haka manzon Allah ya hijira wanda a farkon musulunci ba a aiki da wannan kalanda da muke gani ta musulunci a farko ba a wannan kirgan kawai haka nan ake tafiya sai dai a ce yau da aiko annabi lokaci kaza kenan har sai da aka zo lokacin Umar ɗan Kattabi Allah ya kara masa yadda Umar wanda idan ya bi hanya shaidan ya ga Umar ya shigo hanya sai shaidan ya canja hanya saboda imanin Umar ba mutumin da ke aibata Umar sai mutumin banza wanda baya da tarbiyya amma ɗanda da yake da tarbiyya to ya san Umar ɗan Kattabi wanda annabi ya ce na shiga tsakiyar aljanna na ga wani gida ya burge ni ya ɗauki hankali na na tambayi mala'ika Jibrilu cewa wannan gidan wane ne aka ce gidan wani matashi ne cikin ƙuren shawa annabi ya ce ina son sanin matashin ce to gidan Umar ɗan Kattabi wato gidan Umar a aljanna gida ne na daban idan ba taɓaɓɓe ba idan ba watsatse ba wane ne zai aibata ɗan aljanna ai mutum yana tare da wanda ke ƙauna kamata ya kai ta ƙauna Umar tunda annabi ya ce mutum yana tare da wanda ke kauna ranar lahira ko da ba ka da kirki sai a tashe ka tare da Umar saboda ka ci arzikin soyayya Umar a ce an tashe ka tare da wa tare da Umar to zamanin Umar dan Kaddabi barka ji ɗaya daga cikin aikin da musulunci shekara ta hudu bayan hijira wani sahabi da ake cewa Abu Musa al-Ash'ari wanda duk cikin sahabbai ya fi su daɗin murya wurin karatun Qur'ani yana gwamna a ƙasar Yaman ya aiko da wasiƙa zuwa da Umar cewa muna samun umarni a matsayinka nawa shugaban musulmi gaba ɗaya wanda kake aiko mana wasiƙa daga headquarters Madina a cikin wannan wasiƙa babu tarih ba date ba mu sanin yau na ga wata wata wasiƙa ce ta fara zuwa wace ce ta baya ba ma ganewa ya kamata mu musulmai mu samar da mu samar da namu tsari na dai mu rika samun kalanda so bayan ya faɗi wannan magana Umar ɗan Khattabi a matsayinsa na jagora yana da ikon ya ce mu kirga daga mutuwa annabi ko ko mu kirga daga aiko annabi ko mu kirga daga lokaci kaza yana da iko a matsayinsa na shugaba domin yana cikin wanda aka ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin to amma Umar bai yi haka ba sai ya tara sahabbai saboda kowa na da fahimtarsa ya ce jama'a ku ban shawara daga yaushe ya kamata mu sanya kirgan wata wasu suka ce a sanya daga aiko annabi wanda yanzu ya kama shekara dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da nawa da hamsin da kusan biyar kenan yanzu zai kama to wasu wannan shi shawarar shawararsu wasu kuma suka ce a'a mu sanya kirganmu daga hijira domin hijira tana da mahimmanci a zuciyar musulmi to daga nan aka zaɓi cewa umar ya ce lallai gaske ku ne hijira ce ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya dan mu musulmi ba mu samu gwamnati ba sai bayan hijira annabi muna zuwa madina manzon Allah ya kafa gwamnati yana kafa gwamnati da kiran cikin gida kawai ake nan take ya hada wasiku ya hada ambassador jakadu aka tafi kasashen manya-manyan sarakuna ana tallata musu musulunci wasu suka karba wasu kuma suka yi wa annabi izgili to kaga mu hijira tana da tana da muhimmanci nan ne muka samu kasa ta kanmu ta musulmai duk wani gari da kaga ana musulunci dalilin Madina duk wanda kaje yana jin haushin Saudiya malam ba mutumin kirki bane ko da shugabannin Saudiya ba su kyauta maka ba sun bata maka rai to ya kamata su ci arzikin annabi Muhammadu ana gane jama'a duk mutumin da yake jagoranci a garin annabi yana kula da kabarin manzan Allah yana kula da masallacin annabi yana kula da masallacin Ka'aba idan ya ma abu sai ka kyale shi sai ka hakura da ka ji mutum na suka sauriya ka ce kul ba ka jin Kirista yana suka Roma ko ka taba ji Kirista yana suka Roma? amma mu da yake bakin mu ba ya da birki. Allah ya gyara zukatan mu sa'al ibn sa'ad a saidi Allah ya ƙara masa yadda ya ce sahabbai basu ɗauko ƙirga ba daga aiko annabi basu ƙirga ba daga mutuwar annabi sun ƙirga ne daga lokacin da annabi ya zo Madina yau shekara ɗaya da da nawa da arba'in da biyu ya ku ‘yan uwa masu imani muna roƙon Allah ta'ala wannan sabuwar shekara ɗaiɗaikunmu da taronmu gaba ɗaya Allah ya shigo mana da ita cikin arziki da imani Allah ta'ala ya sa mun shiga wannan shekara cikin zaman lafiya Allah ya kauda mana boko haram Allah ya kauda mana ‘yan tara hanya da ‘yan sata shanu da masu kashe mutane, Allah ta'ala ya kauda mana waɗannan musiku. Allah ta'ala ya sa wannan sabuwar shekara da muka shiga, shekara ce ta alheri da shirya, shekara ce ta gyaruwa, Allah ya sa mu samu nasara a kan maƙiyanmu cikin wannan shekara. Ya ku bayan Allah masu daraja, mu sani dare idan ya yi yini idan ya zo suna nisa taka da duniya ne suna kusanta ka da lahira ne lallai ya rabauta ya samu alkhairi duk bawan da ya amfana da rayuwarsa Allah ta'ala ya ce shi ke canja dare da yini kuma a cikin canjawar daren da yinin Allah ya ce akwai abun lura ga masu hankali idan Allah yana magana sai ya ce da mai hankali nake idan kana so ka shiga cikin masu hankali to sai ka mai da hankali kan magana Allah ka gani idan ko ka huta ba ka san cikin masu hankali marasa hankali kaza ba to shikenan sai mutum ya watsi da abin da ake faɗi Allah ya ce da nayi magana to fa ni ina yi ne da masuwa inda fi zalika la ibratan li ulil absari wayanda suke da hankali Allah ya ce da su nake magana Allah ya sa muna cikin su sai dai wasu mutane sun kai shekara 60 ko 70 amma suna nan akan sharri da kulle kulle wasu da su ake kulla sharrin yanda za a sace kudin kasa munasaba ta sa zan faɗi wannan magana wani wannan ya faru a wani ofis a ƙasar nan wani ya zo a ba shi kwangila a yi wa mutane aiki a cikin kwangilan wanda zai ba da kwangilan ya wuce shekara 60 ya ce ba zai bada ba sai an bashi kaso 30 wannan ina zaune aka yi kuma zan maimaita wannan abun a gaban Allah kaso 30 naki ne a cikin kudin kwangilan a bashi ya sa aljihun shi banda albashinsa wannan zai samu ne sa aljihunsa mai kwangila ya ce na yadda yanzu an haɗa kai za a yi ne kashe mu raba ko ya ce to tun da kayan zan tura ma ka gaba ɗaya ka ci gaba da yi, to kai kuma ya zan tura maka naka ya ce a za mu magana daga baya ka san ba a yi ta haka sai dai ta haka waɗannan fa wasu ne kuma dukkansu musulmai ne wallahi sun wuce shi ɗayan ni na ce ya jika da ni tunda da ganin idanunsa da yadda ya tsufa ya aiki ya gama duniya ta riga ta barka in za ka kula ka kula amma da kai za a haɗa kai ranar tashin alkiyama za ka yi wa Allah bayani an fahimta ai dukiyar jama'a da kuke rabawa kuna kashe mu raba wallahi Allah ba zai kyale ku ba Allah ta'ala shi shirye da mu shin wai kana fata ne a matsayin ka na dattijo ka kasance kamar kana matashi zai yiwu wallahi ranka ya ma ƙarya tsohuwar riga ba ɗaya take da sabuwar riga ba ko ɗaya ne wanda ya tuba ya tuba Allah ya gyara zukatanmu ya ku bayin Allah wannan shekara da ta gushe wasu mutane babu abin da suka yi ajiya a asusunsu na lahira face rashawa da fata da munafunci wasu mutane sun yi ajiya na shan giya da cin riba abin da suka ajiye kenan wasu mutane kuma ba abin da suka yi ajiya a wannan shekara da ta wuce face zalunci da danne haƙoƙi wasu mutane kuma babu abin da suka ajiye a wannan shekara da ta wuce sai kiyamun laili sai azumi da rana sai karatun qur'ani sai istighfari sai neman gafara ubangiji Allah ka sa muna ciki shin fa ayyul ya haqqu bil amni da waɗanda suka yi ajiya muguwa da waɗanda suka yi kyakkyawa ajiya a lahira su waye suke cikin aminci da zaman lafiya a ranar lahira kaga kowa ya sani wannan amsa ba ka bukata in baka ya ku bayan Allah kowa ya tanadi amsar da zai ba Allah kafin a yi nadama Allah ta'ala ce an ta kula nafsu ranar da rai za ta ce ya hasarata alama su fi billa. ya girman nadama na A kan sakaci da nayi game da dokokin Allah wa in kuntu lamina kafirin duk da ina cikin masu izgili wanda nake tsokanan mutane ina musu dariya ina cikin masu wulakanta addini ya girman nadama ta ranar tashin alkiyama rayuwarka ya kai ɗan adam Shi shine kafital ɗinka rasul jarin jarinka ke na rayuwa ka ita ce mai jarinka ka amfana da jarinka to kaji Umar ɗan Abdulaziz Allah ta'ala ya masa rama ya ce dare da rana suna yin aiki ne a kanka kai ma ka yi aiki cikinsu to kaji muna tafiya cikin ajalinmu kullum ba tare da mun sani ba kwanakinmu na ɗewa suke yi manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas cewa ni'matani maghbunun fihi ma kaseeru minan nas ni'ima guda biyu Allah ya ba kowa amma mutane da dama suna sakaci a ciki as wal farag lafiya da kuma mai lokaci mutum yana da lokaci sai ya awa uku yana fira ko ba halin mu bane bare yanzu ga hansa sai ya ta labari ya ba da sa ranar tashin alkiyama zai zo fayil sa ba komi ya surutu kuma ba za a bashi tafi ba sai yayi bayanin surutun nan wa ya saka Allah ya baka baki ne dan kai maganganu wofi ko ko ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar dan Allah ya baka baki dan Allah ya baka lafiya mutane suna sakaci da lafiya suna sakaci da dama da Allah ya ba su da lokaci idan mutuwa ta dauki mutum sai ce ya Allah a da ni duniya zan yi aikin kwarai sai ce ba lokaci ka riga ka zo kenan Allah ka sa mu dace ya ku bayan Allah masu daraja mu lura da yadda kwanaki suke wucewa kowane lokaci rana ta yi dare ya yi murga mun yi nisa lallai al'amarin bai takaita ba a wannan al'umma ta annabi Muhammad a wajen ci bayanmu a kowane ɓangare a duniya an fi mu ci gaba mu muka kawo wa duniya ci gaba ko a nan Najeriya an zo an tadda in yi mai gaba ɗaya waɗanda ake ce hausa fulani kowa da riga da wando an cadda shi da mai da manyan kaya muna da alkali muna da kotu muna da aure muna da tsari muna da mai unguwa muna da komi waɗancan wanda ba mu ba su aka samu suna yawo da loba ko ba su gane ba ba wando to tsirara ka je shekara duka bai wuce sittin ba tsirara aka same su ba su iya sa wando ba sai muka taimaka muka ba su wando kai wanda bai san tarihi ba wanda bai san tarihi ba shi ake kwara wannan al'umma yau ta manzon Allah ta koma ta ci baya ko ni mu ne bamu iya ba ya kamata mu gyara mu sani cewa koyi da kafirai a wajen bukukuwan su ba abu bane wanda ya dace da mu idan kafirai suna wani idi bai kamata mu mu koya ba kafirai su ne suke happy new year yanzu wanda ya turo min happy new year ya fi mutum hamsin daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau wanda ya turo min happy new year adadi ne mai yawa bai san cewa ba kyau ba ba a samun lada hafi nuya a musulunci ba a cewa hafi nuya idan shekara ta kama kuka ya kamata ka yi na yi asarar shekara guda yanzu ban san yadda za a kare ba a cewa hafi nuya jama'a a musulunci mu ba ma koyi da arna ba abun koyi mu bane Allah ya ce Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai da ka ba addinin ka kabi nasu kana shirye ka bar naka kabi nasu to ka daina hafi nuya mutane suna yin wannan koyi da kafirai kala-kala abin bakin ciki wani zai aika maka kati wani ya aika maka sako kai wani ma yana iya kiran mutane gidansa ya dafa abinci ya yanka kaji ya ce ku zo mu yi murnar sabo shekara ya je ya siyo yaransa balan-balan ai new year ne ta ce happy new islamic year ta dan siyo balan-balan ana hurawa musamman ƴaƴan ƴan duniya musamman ƴaƴan ƴan boko wayanda ba su koyi addini ba ƴan boko akida ka mutum musulmi amma nesa yake da musulunci saboda rashin ilimi Allah ka ba mu iko mu gyara maimakon mutum yawa kansa hisabi manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan buki ba sahabbansa ba su yi ba ba su mai da shi idi ba an samu hadisi daga Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara musu yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa minna man tashabbaha bi ghayrina duk wanda ya koyi da wasu mu bai tare da mu bi ma'ana duk wanda ya koyi da Yahudawa annabi ya ce to bai tare da mu wanda ya koyi da nasara kirista bai tare da mu mu muna da tsarin mu in abu an ce mu yi a qur'ani da hadisi zamu yi idan ba shi qur'ani ba shi hadisi to mu huta ba mu koyi da su yace ba ya tare da mu wanda ya koyi da yahudu da nasara domin sallaman yahudu to suna yin ishara ne da me da yatsa sallaman nasara ishara suke da tafin hannu mu ko sallaman mu cewa muke assalamu alaikum a cewa alaikumus salam sai a bada hannu a gaisa wannan shine annabi ya koyar da mu barin namu mu koma nasu to wannan hadisi zai aiki akan mu don haka ‘yan uwa wannan sabuwar shekara da muka shiga Allah ta'ala ya sanya musulunci ya ɗaukaka a cikinta abinda muka yi na kurakure a shekarar baya da ganganci Allah ta'ala ya tausaya mana ya yafe mana mummunan halin da muke ciki na talauci da kunci da halin kakanika idan ba a taɓa samun abinci ya yi tsada da tashin ga wurin zabi irin wannan shekara to ba wani muke roƙo ya sauƙaƙa mana ba Allah muke roƙo ya sauƙaƙa mana domin sauki yana wurin Allah Allah ya kawo mana sauki اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن